bi ya dauka Qur'ani shiga gidan jiya da shi mutane kuma so gani eh. da so gani musulmai daga ciki suka ce a wannan ba zai yi ba sai so kama shi don su kwace sai wasu suka jiyo kai abin ya koma fada tsakani rigima ka san karamar rigima ta zama ba rigima ta barke a gari ana barke rigima an kalla kan fada zaka ga suka ci gaba da kone kone a gari sai harbe harbe ta barin wannan suka fito barin wannan ma suka fito wani suka dan jikata zuwa cikin dare da cikin dare aka kawo jami'an ko sojoji wai yanzu an samu asarar rayuka eh an samu asarar rayuka ko kuma wani suka jikata ke ga gawa eh ya ma dai zuwa yanzu tuni aka kafa dokar hana yawon dare a yankin yayin da ku aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin maido da doka da oda kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba david misal ya tabbatar kuma yanzu da nake maka magana mun sake kara jama'a yanzu suna kan hanya tafiya wannan wurin da tabbatar da cewa sun kyawa kan al'amma to dai mun san lallai akwai rashin kwanciyar hankali wanda kuma muna kokari mu shawo kanta sannan mu yi bincike sanadin yawan wannan abu so wannan ba da kamar yanzu a wasu rautun na kan cewa an samu asar rayuka a yanzu da nake maka magana ba mu tabbatar da rai ko ba a yanzu shi ma da yake karin haske shugaban karamar hukumar gasol yahuza yayo ya ce yanzu haka sun dau matakan hana sake aukuwar lamarin inda mako ya buƙaci jama'a da daina ɗaukar doka a hannu idan yan shaye-shaye ne suka kawo al'amarin me ya faru ne eh, wasu ne aka samu da shalbi hmm. shalbi a wuyansu wayanda su ba musulmai ba eh. suka dai haɗuwan hotel din eh. so sai suka afka musu na aka yi fade-fade tsakaninsu hmm. har 'yan sanda suka shigo Al'umman karama hukuma na musamman na wannan gefe. So abin da nake kiran su da shi shine in ma bayi ne suke shiga suke kawo mana irin wannan abubuwan su fitar mana da irin bayi mu san su mu za mu iya sa su a motoci su koma kasan su. In ma ma wasu mutane ne suke da wani buri a tsakanin su a fitar mana. A yan watannin nan da jihar Taraba na fama da tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin kabilanci ko na addini batun da ko masana ke ganin fa dole ne a tashi tsaye. Farfesa Muhammad Sani Yahaya da ke ma zama tsohon shugaban jami'ar jihar Taraba. Mutane suna cin abinci ƙuriya ɗaya, suna mu'amala ƙuriya ɗaya, wai yanzu a zo a ɗauki makamai ana fada tsakani. To ina fata wannan abin da ya faru mutane za su fahimta ba abu ne na cin gaba ba abu ne na cin baya. Allah ya sa mu haɗa kai gaba ɗaya mu bi shugabannin da suke son cin gabanmu. Shugabancin da suke son su raya rayuwan jama'a ba wayanda suke so su haɗa kan jama'a ya faɗa ba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta